kamar ma yadda al'umman wasu yankunan ƙananan hukumomin unkai takum da ke zama mayafar gwamnan jihar taraba ke cewa akwai wasu wuraren da ma ba a gudanar zaben ba lamarin da al'umman ke danganta da yunkurin magudin zaɓe yankin cinkai na ukari na ko cikin wuraren da ba a yi zaben ba kuma kawo yanzu al'umman yankin sun ce su ma ba su zama komar su ba cikin gudun cinkai akwati akwai akwatunan sun kai guda biyar kamar na ina da ina ne ba a yi ba akwai kundu kundu akwai kundu kundu akwai kundu akwai primary school akwai kazawa yau akwai kuma kofin sarki na kofin sarki sai sarkin kasuwa. Duk ba yi zaɓe ba kina yau. Duka duka ba yi zaɓe ba na kwatuna. Yanzu har zuwa cikin dare da muke magana da kai a kusan sha biyu kaman ba yi zaɓe ba me suka ce muku? Har yanzu ba wani labari ko ne ba aka ce mu tun da muka dawo da muka yi magana da su ba wani labari har yanzu. Ba su ce muku wataƙila akwai ranar da su samu kuma koko? cewa kera ba mamaki gobe za mu sake komawa kuma mun samu mun karbo fani kuma mu karbo ma fani. kamar da ma akwatuna nawa ne wannan cinkai din. guda biyar ne. kuma ko ɗaya ba yi ba. ko ɗaya ba yi ba. cikin garin ukari ma dai an ko samu hatsaniya kan matsugunin wani akwatin zaɓe lamarin da ya kai jami'an tsaro ɗauke akwatin zuwa ofishin 'yan sanda kamar yadda wannan mazaunin garin Ukari ya yi min ƙarin haske. to saboda haka shi sa mutane suka ce sai da da shi kofan da yake kuma yi zaɓe a wuri to an samu nan ra'ayi amma dai an za ka ci akwatin an mai da shi politician ba ba sai yanzu ko gobe na sake maimaita zabe ko ba za mu sani ba. to ba yi zabe ba kina a wannan akwatin. a wannan akwatin gaskiya ba yi zabe ba. to sai yaushe kuke eh, tunanin za a yi. jami'an tsaro da suka kai yanzu. Na dai ta yi kokarin ji daga bakin kwamishinan hukumar zaɓe ta INEC a jihar kan waɗannan matsaloli da mako ta bata cimma ruwa ba ko da yake ɗaya daga cikin jami'an da ke hulɗa da jama'a hukumar Mr. Marvin matthias ya ce suna sane da batun na cikin garin Ukarin amma za su bincika game da sauran wuraren da na ambata. I'm aware Eh, na din gobe za a yi. Allah ya kai mu da lafiya wancan affected area. To kamar me ya jawo wani matsalar? Eh, can na ukarin ne na smart card reader so tun da ba samu an replacing musu ba doka ya ce in har in sha biyu ya wuce in ba iya replacing na smart card reader ba sai a kai zaɓe din gobe so shine za a yi musu kuɗin Allah ya yarda akwai wani gunduma da na ukarin da ake kira kai su sun ce akwatunan su da ake kai musu daman guda biyar ne amma da suka je sai aka ce guda uku kawai za a basu to ni ban da wannan masanin ba mu samu. To kamar karamar hukumar ta kuma an ce akwai wasu mazaɓu da ba a samu an yi ba. Ban sani ba, ban san ko ko mai gidana watakila an yi rikotin masa ba amma ni ban sani ba gaskiya sai dai ko na yi ya mako dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto gwamnan jihar taraba ta dare disan isiyaku shi da wasu jami'an gwamnatin jihar dukko sun tare ne a garin takun game da wannan zaɓe yayin da kotu ne ma aka so mu haɗa hancin sakamakon zaɓen wasu yankunan da aka haɗa ibrahim abdullah aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya